Maryam But fitacciyar jaruma ce a cikin masana'antar Kannywood ko kuwa in ce a duniyar fina-finai. Duk da dai kwana biyu ta ɗanyi tsada a gidajen akwatin talabijin naku, tabbas dalilin abin da ya sa bakwa yawan ganin ta a cikin fina-finai saboda ta koma makaranta ne domin ta ƙaro ilimi a cikin wannan masana'antar wanda zai amfane ta duk da karatu take tabbas tana da aikin yi a inda ta bude gidan adon kwalliya mai sunan m boots beauty parlor a inda take gudanar da sana'arta banda wannan tana wani sana'a na modelin a inda take tallatar wato kayan ado ko kuwa in ce na kwalliya na zamani maryam boot ta samu kambubbuka da yawa a cikin masana'antar kannywood a cikin kambukan da ta samu a kwanakin nan ta lashe kambun ama awards wanda aka kammala a kwanakin nan a inda ta lashe rukunin jarumar da ta fi shahara a masana'antar kannywood wato most popular actress Maryam Booth za ta fito a sababbin fina-finai waɗanda za a saka a kwanakin nan. Da fatan za ku ci gaba da kallon mujallar Kannywood akan Muradi TV domin mu gaya muku irin waɗannan fina-finai ne za ku ganta a ciki. nan muna jiran ra'ayoyinku a kan mu na youtube ku neme mu kai tsaye a kan muradi tv a kan shafinmu na youtube ko kuwa za ku iya bin mu ta shafuffukanmu na sada zumunci a kan twitter facebook ko kuwa instagram ku neme mu da at muradi tv sunana ricky ultra nake gabatar da wannan shirin a inda nake cewa kada ku manta ku saukar da sabon application ɗinmu na Muradi TV daga Google Play Store domin ku samu daman kallon irin shiryen-shiryen da muke da su kai tsaye akan wayoyin tafi da gidanku. Cewa nake a sharuwa lafiya. za mu fara haska wani sabon shiri a cikin wannan tashar na Muradi TV mai taken zauren ma'aurata. Zauren ma'aurata shiri ne wanda zai duba irin matsalolin da ma'aurata suke fuskanta a cikin zamantakewar. Sa'an nan shirin zai kawo muku hanyoyi wanda za a iya ɗauka domin a shawo kan wa'innan matsalolin. Ku kasance tare da Muradi TV don samun damar kallon wannan shirin a ranakun Asabar a kowane sati. Manyan gida gidajen tarbiyya masu shigar ado da kyawun dai su kai